babban dan salafiya da ya kwana a Najeriya ko kuma ya kwana a Saudiya ya san da ɗariƙun sufaye kuma ana ma'amala saboda sun yi ma mu musulmi ne shine sa suke mana biza muke zuwa aikin haji kullum na imani da lawan rayon da kai da irin su alkanawi da su ne suke da Saudi Arabia ba su bar yan tijjaniya su je Saudiya ba da haka nan maganar kai Anas ƙarya kake yi yan ɗariƙar tijjaniya da sauran ɗariƙun sufaye suna ma'amala da kowa أعوذ بالله بسم الله والصلاة alihi على رسول wa وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم وما سوء البركة tsokaci ne takaitacce akan soki burutsun wannan bawan Allah da muka saurara Sautari yan uwa sukan turo min soki burutsunsa ɗaya biyu su ce ga wani mashirmanci yana ta yin hauragiya da sunan raddi to ban taba samun lokacin da zan bata gurin sauraron sa ba ma ballantana in ce zan bashi amsa kai tsaye wannan larura da ta sa ba shi amsa a kai larura ce da ta sa shi yake ɓeni musamman da an batun cewa yana yin martani zuwa gare ni to wannan yasa na ga akwai wajabcin na fito na nuna masa wani abu tare da kokarin kiyaye kimarsa da kuma abin da shafi mutuncinsa ta fuskar abin da shafi rayuwarsa ko halittarsa babu ruwana da wannan zan mai da hankalina ne zuwa ga abin da ya shafi iyaka lamarin a karatu musamman abin da ice ya yi martani zuwa gare ni a kansa ya gina shi ne akan turba ta jahilci da rashin da wawanci da kuma neman a ce ya ce duk da cewa bai san abin ma da yake magana a kansa ba yan uwa masu albarka in ba a manta ba a satin nan da ya gabata mun fara karatu a cikin littafin ruhul adab na shehu ibrahim wanda a cikin karatun wani littafi ne muka sauka akan wata gaba wacce ta kai ni ga hakaito labarin abin da shehu sani kafin ga ba da labarinsa a cikin littafin littafinsa nailul amani wanda ta kai ga mun yaba wa shi shehu sani kafin ga akan wannan na kulla kyakkyawar alaka tsakaninsa da Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi wanda ta kai shiga ya a littafin sa na Sirrul Asrar fi ma ya hataju ilayhi al-abrar wannan yasa muka yaba wa shi malam Sani Kafinga bisa wannan mu'amala da idan malam Abubakar Mahmudu Gumi hannai ishara ga cewa sabanin abin da muke ganin sa a gurin wasu daga cikin wawayen 'yan dariƙa da suke jahilai waɗanda suke gaba da wanda baya tare da su ta fuskar akida to shine shi wannan mutumin ya fito wai yake inkari akan wannan ba shi da labarin yadda muka dinga sagarabtu tsakaninmu da wasu cikin 'yan uwansa na dariƙa, a gurin 'yan sanda da makamantan irin wayannan abubuwan shi duk ba shi da labarin wayannan abubuwa Allah ubangiji ya sauwake ina tunani ko a wani ƙauyen yake rayuwa Allah masani so a ah, wato abin da zan ba shi amsa a kai na farko shine dalilin da isa na farko muka yaba ga malam sani kafin ga wanda shi wannan yana da kyau ya fahimci wannan don na ga baki ɗaya jawabansa jahilci ne a cikinsu bai ma san me ke faɗa ba wannan abin da malam sani kafin ga yi na cewa gashi eh, ya yi mu'amala da abubakar gumi kuma kai ma ga wasu hotunan ka ɗoro tare da su malam wani da su malam wani ahlus sunna da kuma ga malam wani dan bid'a ne ya je gurin wani yan ahlus sunna wannan abin da kai kai da abin da malam sani kafin ga muka yi ba masa a asali ya saba wa abin da aka gina ɗarika a kansa Ɗarika ba ta ginu akan wannan ba haramun ne a ɗarika. ɗan ɗarika tijjaniya ya ƙulla wata alaƙa da wanda ike ba dan izala ne mai yin inkari wa shehin ɗarika shehu tijjani haramun ne saboda haka abin da kuka yi fito na fito ne da ɗarika shi yasa muka yi ba muku ai saboda ga abu a ɗarika an sa shi a matsayin doka amma kun gano bata ne kun gano ƙarya ne kuka yi fancakali da shi kuka ce ba za ku yi aiki da shi ba ka ɗauki littafin jawahirul ma'ani in kana da shi fa amma dan ni gaba ɗaya a jawabanka ni jawaban da ni ka gana buɗe littafi na karanta littafin shehu atiku littafin wane na karanta littattafai kai ku gaba ɗaya a jawabanka da ka fito bayani kawai kake daga molanka molanka kawai kake zubawa Ɗauki littafin jawahirul ma'ani bugun darul fikir ne wannan ka buɗe shafinsa na goma sha uku daga shafi na goma sha uku sadara ta biyu karshe karshen ta zaka ji ya ce famin aina li ghairil waliyi to ina wanda ba waliyi ba ta ina ta yaya ya samu wannan dama an yamfiyar wilayata an insani ya kore wa wani dan adam walita ka ce wani ba waliyi ne. sai ya ce ma za ka wannan ba komai bane ba illa mahadu ta'assub sai tsantsar ta'assubanci kama rafi zamani na haza kamar yadda muke ganin irin wannan ta'assubancin a wannan zamanin namu min inkari ibn ta alaina ta yadda ibn taymiya yake yin inkari gare mu wa ala na min al-arifina da kuma yadda ibn taymiya yake wa yan uwan mu arifai inkari fahdar to ga doka yace dan haka kai taka tsantsan kai taka tsantsan ya afi ya kai dan uwana ka kiyayi kanka mimman kana hadha wasbu ka duk wanda wannan yin inkari wa arifai su shehu shehu ibrahim wanda duk inkari yake irin waɗannan ka kiyaye shi wa farra min mujalasatihi sannan ka gudu daga barin zama da shi babu kai babu zama da shi firaraka mina sabu barri irin gudun da zaka yi in ka hangida musa ko ka hangi kyalkeci ko ka hangi zaki irin gudun da za ka idan ka ga wa'annan abubuwan to duk wanda ike wa shehunai inkari ka gudu daga gurinsa ka kiyayi zama da shi jawahirul ma'ani shafi na sha uku doka ce a ɗariƙa zama da ɗan izala ko zama da wanda ike inkari wa shehunai saboda haka abin da kai a ɗariƙan ba abin ba maka ba sa yasa ce da wakilci ake turawa a ɗariƙa ba za su tura ka ba saboda baka santa ba kamata yi wannan magana ka lallaba ka rufe ta saboda abin da kai na dora hoton ka kai da su malam wani ya saba wa dariƙa cewa yi ka gudu farkon jawahirul ma'ani amma ga ka kana hoto da su kuma ma'ana kun gano abin da aka rubuta a cikin wannan littafin na jawahirul ma'ani wannan dokar ƙarya ce zancen banza ce ta saba wa daidai yasa kuke fashe kalli da ita ko kuma kun jahilce ta ba ma ku santa ba shi yasa kuke yi saboda haka in zaka in karin magana ka fara sanin wace magana ce ka san ma wanda ya faɗi magana ka san a ina take ya aka yi menene tushe me dalilin ta zaka iya taba ta allah akwai waɗansu abubuwa abun na a ciki kiba ma ka sani ba me da baka yi wannan magana ba da ban fito maka da cewa abin da kuke yi kai din na zuwa gurin malaman ahlus sunna din ku hoto da su saba wa littafin ku bane a littafin ku an ce haramun ne ba a zama kuka saba masa kuka je kuka zauna kuka saba masa kuka je kuka zauna kai ne kake ba da labari fa malam a kwakwalwarka saboda kasancewa kwakwalwarka tana da matsala yayi hakuri amma haka abin yake ka saurari karatun malam lawan ya yi magana akan cewa kakan shekul islam ibn taymiya muhammad ibn al-khadir kamar yadda yake karanta lokacin al qudud durriya amma yadda labarin me kace cewa kai ibn taymiya yayi mafarki matarsa ta haihu. saurara ka ji abun mamaki wallahi hada mafarki hada mafarki da ibnu taymiya yayi matarsa ta haihu kuma ta zo ta haihu kuma ya ɗauki suna duk za ku ji a ciki kuma daga bakin lawan tirayar da haka nan wannan karatu da lawan tirayar ya dauko jama'a dan Allah kar ku bari a barku a baya wallahi tallahi akwai albarka a ciki da haka Allah ya saka ku da alkai yanzu wannan shine abin da shi malamin ya faɗa ko shine abin da ibnu abdul hadi ya rubuta cikin alqudud durriya a lokacin ka saurari maganar kuma a lokacin ka kasa kawo ta daidai ibn taymiya yaushe taɓa yin aure abdul fattah abu gudda ya ware risala ta musamman isa mata al'ulama ul'uzzab alladhina atharu ilma ala zawaj malamai da ba su aure ba da suka fifita ilimi akan lamarin aure ya kawo su malamai guda 35 ibn taymiya shine malami na 20 da aka kawo na 20 baka karanta al'ulama ul'uzzab ba ibnu taymiya shine na ashir dole su suna ganin ma wai aibi ne ma a ce yi bi aure ba a tare daga a imma nan manya duk su auren ba hannad da kake jin sa a cikin isnadin jami'a imam abu isa tirmidhi kala haddathana hannad hannad ibnu sari bai taba yin aure ba shi ma an kawo shi a cikin tarjama ta littafin ulama al-usa ga abu ja'far muhammad ibnu jarir at-tabari shaykhul mufassirin shi ma bai taba yin aure ba kuma an kawo shi a cikin littafin Eh, ga irin sa imamun nawawi da makamantansu duk an kawo su duk su aure ba ibn taymiya shine na ashirin amma a haka ga abin da kace ibn taymiya wai ya mafarki matarsa ta yau yaushe ya aure to kaga kwakwalwa ta je irin wannan level din kaga dole kana buƙatar sai ka bi a hankali so wannan ta sa da gaskiya na yi tunanin ma gaskiya kai ba za a kula ka ba ba ka da cancantar a kula ka ma aslan to amma tun da kana ta tuso kanka kana ta tuso kanka cikin wannan rigimar to ya kamata a baka dama ya kamata a baka dama amma damar da za mu baka guda ɗaya ce ta amsar da za ka bayar ita za ta baka cancantar in kai magana a mu dinga kula ka ko idan kai magana su ma 'yan ɗariƙa su yadda kai wakilinsu ne zan baka magana a cikin tarihi na ɗaya daga cikin mafiya kusancin ɗalibai da shehu tijjani shine malam as muhammadu tayyib mai bi ka san sunan to shi ne mai littafin al'ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya ina da shi a nan shi ne wannan littafin al'ifadatul ahmadiyya li muridi sa'adatul abadiyya na Asufiyani? wannan ɗaya daga cikin littafan da aka kawo tarihi ko maganganun a Ahmadu Tijani tare da yin sharhin ma'anarsu to mawallafin wannan littafin na al'ifadatul ahmadiyya Ah, idan ka koma cikin littafin kashkul hijab na malam sukairat ka gan shi nan kashkul hijab Allah ya sa kana da shi in kana da shi fa kenan <laughs> Allah ya sa kana da shi malam to a cikin kashkul hijab ah, ka bude shafi na 172 ya fara tarjamar shi wannan a sufiyani tun daga shafi na 170 to ka tafi shafi na 172 haka in baka da shi wannan littafin na kashful hijab ka duba ghayatul amani fi manaqibi wa karamati ashabi sheikh sayyidi ahmad tijani shi ma a shafi na 25 an kawo tarjamar as sufiyani kuma an kawo wannan kissa da zan baka labari dole cewa da akwai yan canje canje kaɗan da kuma aqta al matbaiyya a cikin ita wannan akwai amma na cikin kashful hijab mutun shine wanda yake tabbatacce wanda yake zama akan daidai in haka shi za mu karanta maka yanzu sai mai maka tambaya a kai kuma muna jiran amsa ga tambayar ita ce ike ba da labari cikin abin da izo musu na bayanin karamar shi a sufiyani cikin haɗuwarsa da sheik ahmad tijani ike cewa famin zalika ma ne, na daga cikin abin da ita tabbatar da karamarsa yana ba da labarin abin da isa shi a sufiyani ya shiga cikin ɗarikacin tijjaniya ma me yasa ya shiga ɗariƙar tijjaniya me ya faru ya ce abin da ya zo min na labari da na radiyallahu ta'ala anhu cewa shehin shehu tijjani ƙala lahu radiyallahu anhu ya ce da asufiyani ba da listima bayan sun haɗu ma wani tawani allazi fika ya fulan ya kai asufiyani inji shehu tijjani ya ce wannan jinkirin da jan kafar da kake na shiga ɗariƙa me ya kawo shi ne haka saboda cikin gayatul amali sun kawo labari suka ce shi Sheikh Ahmad shi Sheikh As-Sufyani ya taso daga Hijaz ya zo wucewa ta Misra sai ya haɗu da Abdul Wahid Al-Misri to Abdul Wahid Al-Misri yana ɗauke da littafin Jawahirul Ma'ani sai ya bawa shi As-Sufyani sai karanta karanta Jawahirul Ma'ani da sai ya ji ƙaunar shehu tijjani ta shiga zuciyarsa sai ya ji ƙaunar ɗarika tijjaniya ta shiga ransa sai ya ji yayi yi nadamar ashe suna kusa da shehu tijjani ma a kusa da kusa babu nisa amma bai je ya dace da falalar ganin shehu tijjani ta shiga aljanna ba haka suka bada cin gayatul amani to wannan jin da isa mu wannan karatun jawahirul ma'ani ya ji wannan shauƙin sai kuma bai shiga ɗarikan ba sai ya wuce to da ya dawo sai suka sake haɗuwa da shehu tijjani to shine ake masa wannan tambayar me yasa tun a farko min awwali wahala baka shiga cikin dariƙa ba shine yake gaya masa yake cewa da shi a ah, ma hadha tawani me ya kawo wannan jinkiri ne kai asufiyani ah, allazi fika ya fulan wanda yake tare da kai hatta innaka lam tusari ila ad fi tariqatina min awwali wahala wanda baka yi saurin shiga cikin ɗariƙar mu ba tun a karan fari ma annimu rabbika tare da cewa ni shehu tijjani ni ne mai yin rainanka rainan mai kulawa da kai waka filuka kuma ni ne mai rainanka kabala an tali daka ummaka tun kafin mahaifiyarka ta haife ka kabla an tali daka ummuka tun kafin mahaifiyarka ta haife ka ni ne nan nake kula da kai tun kan ta haife ka a cikin wala kad kanat ummuka yace hakika mahaifiyarka ta kasance hamilatun tana bika tana dauke da cikinka fasaqatat yawman wata ran sai ta tuntube ta fadi ala shay'in akan wani abu kada an yafqaba jambaha abun har ya kusa isoki kwibin cikinta ta kai ga kana ciki ta fadi ta fada akan cikin wani abu ya soke ka kana cike cuce ka wa uzika fi jasadika abin nan ya cuce ka a gangar ka fatalaqaitu ha bi rifqin ni kuma sai na tare ta a hankali walinin da tausasawa falam يأثر ذلك في جسمك تأثيرا يؤدي إلى فساد الخلقة وتشويه الصورة بإذن الله تعالى وإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشي تولوك تندما يبيك تأكو